حدثنا حرمل بن يحيى عن الجيبي أخبرنا أبو وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أبو ذر يا كسنتي هذا الأبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي ولد عن قارئ سككم يمكن أن أجينا وأنا بمكة إلى مكة فنزل جبريل وسيد جبريل وسوك صلى الله عليه وسلم da ya buɗe sarari kirjina sun maga sarar sannan ya wanke shi ma'aikar zama daga ruwan zamza sun na ja a bi dastin sannan ya zo da tasa da zahabin da zinari da rai wadda a cike da hikima da hikima wa imanin da kimanin ba a raga ha sai ya zuba wannan ta nisa da shi cikin jina sun ma da baka wusa na ya kulle shi ya gari sun ma aka rabi ya nisa na ya kama hannu na ya tashe da ita ba a rajami ya hau da ni irin sama ya zuwa sama wannan ma ce irin sama a duniya ya yi ta muka zo ga sama ta kusa ala jibrilu alaihi salam sai jibrilu ya ce ka kaji da sama ya wanda karon sama a duniya ta kusa yadda gobe. ala man haza ya ce wannan wane ne ala haza jibrilu ya ce wannan jibrilu ala ya ce alma aka alu ko akwai wani ɗaya tare da kai ƙala na amince eh, a Я след. passage kayayyaki sun jama'a da suke hakuna shi na halin na su wai na wai za na zara in yanki ba ki bada gidi dama da shi da ya kasar ya dariya don ya ga abu mai ba da dariya wai za na zara in yanki ba ki bada shi mari abu da shi ba ka sai ya kuka don ya ga ala ya ce suma a rage sarki bi jibirin zai yi ya hau da yi sama hatta a ta sama a tsarin ya haifin sama ta biyu wa ƙara da ƙazin ya haifin ta, tsaron da ita mutumin ƙala sai ya ce ma ƙala da kuma kazi muhammad a ran sama ya ce misali ma ƙala kazi da sama a duniya kama abin nan da ne a ran sama ta kusa ya faɗa ba ma ta sai ya kuma a ƙala anasun anasun da maliki ya ce wadda kada ya ambata annabi wajen da ya samu samawa a cikin samun ya samu Allah ya tabbata gare kada ya ce marhaban bin da annabi na gari kuma dan uwa na gari kada ya ce sun mamarra sannan ya wuce fa kullu sai ya ce man haza kada ya ce sun mamarra sannan ya wuce sai ya ce ganin jiragen ibrahim a da ibrahim a da isa ba kada malhamar min da ke sani ya ce fara fara da aza a da fi daga yi wa inda sani a na ne a da ce kuntun ce mahaza wa mawani a da haza ibrahim wannan ibrahim kada mu shahabi mu shahabi ce ba aka bari da haku ya ba da ya ba da labari an nan da abbas cewa dan abbas wa ba abbas da ansari da abu a da ansari kana sun kasance da kula da suna cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يأتي ثم عرض الإنسان يحول حتى ذهبت حتى بينا لمستوى أو إلا أكيد جمع مستوى أسمعه فيه إلى أجي أتكي من نقول سليم الأقران قال أرقل ما أكل تكدون قدر قال ابن عمرو ابن عمرو يأتي وأنس بن مالك أن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يأتي وفرض الله على أمتي خمسين صلاة sai Allah ya kwallanta ma al'umma ta salloli hamsin ala ya ce wani da hatu mun dawo da zalika da wannan sallah hamsin hatta a musu hannun shuɗe domin zaga annabi wa ƙara musa alaihi salamu annabi ya ce ma za mu rada rabbuka menene ubangijin ka ya kwallanta ala ubangijinka da ka karɓi ala ce kun tunan ke barka annabi hindu hamsin da salata ya kwallanta musu sallah hamsin alamin musa musa ya ce na harai sana ta ce na farko ma ma ubangijin ba sai da kuma ta kala ta ji gudani don al'umma ta ba ta iya sallah a cikin gobe ala ya ce bara ta ta ni kuma na ubangiji na ba wata ayar rabbi shadar alamin ala ya ce bara ta ta dawo idan musa musa alaihi salam ba ku ni ba shi na 那那些酒店。 ko dole tsagari amma ba ta gaya bane ya kawo yana aza ta kawo yakin zangiyarsa inda a fatar can mai nisa inda ke ne kawo bisu a nai an ta kora ne a kan dafa sunan da daga nasar mamun ka kaɗi hatta a kai nasa ma a duniya a muka zo sama ta kusa fastar ta a jiri jiri da yake na abu da kowa sallallahu alaihi wasallam wakila aka ce mana haza wani nawa ala jiri ya ce jiri ila eh, wa mamma aka an ka ce wa tare da kai kada muhammadu sallallahu alaihi wasallam muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila eh, sai aka ce wa garba isa ilai eh, ashe a aiko zuwa gare kada na amin je yi ala ya ce maka ta da na mai ruwan duni wa kada marhaban ya ce marhaba da shi wanda ni'imar majibu ja ma da daga mai zuwa ne ala ya ce ba a kai na ala adam sai muka ga wurin annabi adam sallallahu alaihi wasallam masaka alhadis da shi ma garga da muke sarki ne kisa sai ga mai dole baya wanda kare ya ambata annabi shi bai iya bisa ma isani a sama ta biya da da isa wa yaya alaihi wasallam wanda sai sai su au ta ubiya da annabi yusuf wanda rabi a ibn ta ubiya da annabi yusuf wanda hafi a ubiya ta biya da annabi haruna sallallahu alaihi wasallam alaihi ta allah ya tabbata da yusuf sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Ƙala ya ce su man da lakana sannan muka je hatan da ina muka isa irin sama isa da su zuwa sama ta da ba ta yi tuku ala musa sai na zo ma musa alayhi salam wasallamtu alayhi ni mai sallama ma kala ya ce ma haɓar bil akin Mara ba da dan uwa na gari wanda bi sani annabi na fada ma jawo turiya yadda na wuce shi ka sai ya wuce kuka bari sai aka gina shi ma da ke ma ke ka bisa ka kuka ala ya ce ya ubangi ala guda wannan karamin yaro ba a da ka haihu shi ba a yi bayana ya da kuma mai kuma dihin jannata al'umma su za su shiga aljanna aksar mai yawa da maye da kuma mai mafi na ganin da shi yana al'umma ta ala ya ce su manna da kana sannan mun a hatta ta aina idan sama'i ba da alhamdu ka isa sama ta bakwai ba ta yi sai mun so ala ibrahim wa ibrahim wa ya ce bil hadisi wa haddasa da biyu na sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ya bada labari an tushira aya ga arba'at anhari ko rabu hudu ya faruju suna da asali ya daga asalinta na arani za a da zahira ne ko rabu biyu bayyanannu wa arani ba da nani ko rabu biyu kuma wa kullu sai da ce ya kai jibiri ma menene waɗannan koramu ana ce amman arani ba da amma waɗanda a koyi ana a ranar gora yau ne yin jannati a cikin addini wa amma zahira ne amma ta bayyanin fanniwar kurari wannan kungin ne na nilo wanda tashi da central Afirka zuwa masa eh shi ne ne sannan kuratu wancan wanda ya shiga tsakanin abin da iraki da kasar abin da kasar da suke suna kurdawa turkiya eh to ganko shi ne da ruwa na kasar da shi ne kuratu sumar ni albaitul ma'mur eh sannan aka daga albaitul ma'mur a kowace sai ya ce ya jibi ma ara jibi ne ne wancan ala hada baitul ma'mur wannan baitul ma'mur ya da kudu kulla yawmin sabuna alma malaki mala'ika dubu saba'in ka shiga ta kowace rana idan ka rabu ne mu lafiya umuri akil ma'alai Ya son ka hita ba sake dawowa ciki ne har ƙarshen rayuwarsu sun tu sannan an ka zo min bi ina ayin da ƙwarya biyu a haɗu ma ɗayan su kanu na iya wa al'akar ɗaya labarin jama'a madara a wuri da alayya an ka kala min an ka tallata ni su da ikaba ba ka tattu da sai da zafin madara wakil aka ce a sabta ka dace da su a saban da kuma a ummataka alal fitra Allah ya samar da al'ummarka akan sunna sun mafi da alayya sannan an ka farlanta min kulla yawmin hamsu na salata sallah hamsu sun ma zakar sanai a mutum da sallaha ila akhir da da sun kwace da hadisi حدثني محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده حدثنا انس بن مالك عن مالك بن سعسعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي وذكر امتنا وفتنت وانت روايه تسلم وذلك ya ƙara cikin wannan bauti to an zama da ɗastin da dasa min zahabin ta zinari mumtali hikimata wanda ke cike da hikima wa imanin da imani mashuk a sai an ga tsari minan nari daga kirjina ila baraki ta bakin zuwa ga matakan ciki na wani da ciki a wani ciki da yake da ma a wani suna aka wanke shi ma a zanzama, da ruwan sun mamuri a hikimata sannan an ka cika shi da hikimata hikima wa imanin da حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا العالي انا جاء ابو العالي يقول النجاة حدثني معلمي عن نبي من عمي عن نبي كنا زينا جاهل يا عمي عباس انا من عبد الله بن عباس قال يجي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا عبتي الى اسرائيل صدق عنك اسرائيل فقال موسى موسى يجي ادم adam kuwa ne mutum ka an yawon mai ya da shanuwa ta yana daga cikin larabawa da ake ce ma an shanuwa wa kala ya ce isa ja an shi ko isa yana da ɗanɗan gashi marbu'un matsakaicin wanda a ambaci ƙwari wani da Muhammad a ta sana shaifa wani da ake rama an kata da an da ariya a ta sana da an na biyu ya ce ɗan an yi an ne kai ba mu labari da sallallahu alaihi wasallam na ba ya ce ƙalar suna da ya a nan ya ce marar tuna biya da ya ta daren da aka yi isra'ili na biya alamun sallar isra'ili a kan musa da imran alaihi salam rajulun mutum ne ja warin rogo ja abin mai nadaɗin gashi ka an nahu mai rida da shanu'a kamar shi na cikin maza aka shanu'a sunan larabawa da masu kyawun jiki masu tsawo wani aikin isa da maryam na ga isa dan maryam marko a karfe mai matsakaici a halitta a irin kuma shi ko ya kusa da tatata wanda ya da wani sabida ba a su mai ƙaiƙin gashin kai eh, wa ƙure an nuna mai malikan malikin kazinan na da matsayin wuta wanda jabirin jan bi aya da cikin wasu ayoyi a rahun nan na ku iya wanda Allah ya nuna ma annai da su wala ta kun fi da yatin min da kare kar ka zama cikin shakka game da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya haɗu kana ya ce kana katada yi basiruha katada ya zai yana masalata annan nabiyyi na sallallahu alaihi wa sallam kan da ke Musa ya haɗu da annabi shi kuwa yana masa ya haɗu da annabi حدثنا أحمد بن حنبل وسليم بن يونس قال حدثنا هشام نادى داود بن أبي هند عن أبي الحارث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتينا بواد العصر فهو ما يعلمش فقال ذاتي أي واد هذا وأن واد رأيه قالوا لك هذا واد العصر وأن الواد وأن رأيه الغش الواد إن الغلوب ƙara ya ce ka andi an zo ila musa kamar ina kallon annabi musa alaihi salam adada yana mai saukowa da saniya daga wata kofa wanda hundu yana da murya mai ƙarfi ilan lahi zuwa ga allah bai ta da tarbiya sun ma'ata sannan ya zo ala saniyar ta harsha nan ta harsha a ƙara ayyukan saniyar ta harsha yace wannan kowa wace kowa ce kawo shi da ce sai yi mu hamsha ana yace ka anni an zo ila Yunus kuma ina kallon Yunus mu Makka alaihi salam alana kakan amma yana bisa wata na kuma ja ja'alin ja'alatin na fasashen rasu alaihi jibbatun yusuf yana saye da aljabba ta sudi ta gashi idamu na kaki abin nan ko gaba da kuma fi hulba kuma abin nan ganyen ta abin nan kuma gidda wasa ko yana yana tarbiya qala ibn hanbali ibn hanbali ya ce bi hadisi da hadisi da qala mu ce mu shemi ya ce ya ani ni fa yana mihin takaba da hulba din yana mihin أحمد بن المسنى حدثنا ابن علي علي عن داوود عن علي عن ابي الحالية عن ابن عباس قال سمعنا موسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين مكة والمدينة فكان مكة والمدينة فمرنا بواد منكبر ونرحيم فقال أي واد هذا والليل والنرحيم قالوا سكت واد الأخضر فقال كأني أنظر إلى موسى النبي أنا أباك لبالي كما zaman da nake nan kuma ina kallon annabi Musa alaihi salam Allah kar ya ambaci min launi na kana ce wa sha'ani da gashin sai ambaci shi a wani abu da ya faso dawo dawo shi ne sai har da abin da ya ambata wani ayyuka ba ya aga abin da ya tsansa yau ya kuma sanar mutu a rukun na kan wata murya irin na zuwa ga Allah da tarbiyya da ma ran da hawa ya ne wannan nan Allah ya ce sun masirna sannan muka kai na muka zo ala a akan wata koma a yi saniyatin hali wannan koma wace wannan hanya wace hanya ke karu suka ke harsha sunan sunanta ƙara ya ce ka ani an zo ila yunusa kamar ina kallon yunusa a lana kashin a akan wata rakuma mata a nan yake mutum yana saye da jabba da surin gashi da ƙara na ta ce rage mara kusa fikon ga makaba kunna ma ran yana mai gidawa da hadar rage a wannan rahi wanda biya yana mai tarbiya haddasana muhammadu bin musanna haddasana mu ali aqil an ibn aun an mujahid da da kunna inda na abbas mun kana cikin muna ruwan abdullahi da abbas da zaka mu ka abuci adda jana da jabi fakana ce inna hu makatubun baina aidai kafirun to aru mutakabiru takani yaro sai shi shi ɗinta ƙala ya ce wa ƙalin da abbas ibn abbas ya ce lam asma'a ban yi shi ƙala za ka ya fi wannan walakin na mutum ya shi ƙala ya ce amma ibrahim farin da yake na sahibi in kuna son ku gane kamar nan annabi ibrahim ku yi da wa ma musa amma musa farajulun mutum ne adam mai zanji jihadu mai naɗaɗɗen gashi ana jamalin amal yana da sarakuni jihar ma ɗin wanda an kawa tare da ma da ne kawa ka ni a zuwa da yin kama ina kallon sa idan a zara kiyar gangaro da wani cikin rayuwa da biyu da yana tarihiya hadisa na abu dai mutum da na laisu a wani sanar ba hadisa na muhammadu sauran aka ba da nan laisu a abu zubairi an ja biyan an da wasu da laifin sallallahu alaihi wasallama ta'ala ne ya ce wuri da alayyar ariya an yi na da annabawa bai za musa sai ga musa garo matsakaici na rijalin da maza ka da hulun rijalin shadu'a kamar yana cikin mazajen nan na abin shadu'a wani aiki isa da maryam na ga isa dan maryam alayhi salam bai za a karamu shi ne kusancin marar aiki wanda na gani biyu da shi shaba'an da kama da wasu da masu ko wata a allah ya bayan za a ƙarar sai gashi ya yi kusa da marar aiki wanda bai gani bi shi shaba kama da sa'i ya ajiyi nafsa yana da shi kan sai a nan saboda wani aiki jimiri ya zaga jimiri na bai za ya amince abin da yake nufi amma ya yi dole daga cikin amma wata ake wankan ibrahim ƙara ya ce wani ake ibrahim na ga an ibrahim ma alamatun da ya ne kira allah ta kwata ko shi an alfahu wani zini ni na yi kama da shi ne na yi biyo shi da zaga yayansa ba ku kito an karɓo min da ina ayin da ƙwarya biyu fi a hadin malaban cikin ɗaya da noma wani da aka yi cikin ɗaya da giya wakila ne aka ce hos, zaɓi ko ɗauki an yi kuma shi an yi kuma shi ko an yi kuma shi ce ta duwa da kake ba a kan tunda bana sai na ɗauki madara bashar da turi shashi a ƙarin ce ni da mai kawai fitara an shirya da kai zuwa da suna au a sabtar fitara ko mu ka dace da suna amma innaka amma kai lau akamtar kamar da ka karbi giya da wani umma ta al'umma ka zama halaka Allah ya kare حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن A عن عبد الله بن عمر ذكر to yana can nan ni man da shi ban da wannan babu da ke karanta babu zikirin masihi babin ambaton masihi fitar masihi maryam eh, isa annabi isa man hada wannan wani na kila sai aka ce hadal masihu dajjal wannan masihu dajjal حدثنا محمد بن اسحاق المسيب حدثنا انس على يعني بن عياض عن موسى وابن عقبه أن علي قال قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يأتي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما النبي يا أمتي المسيح الدجال bai da bahrain na nasu ruwan mutane fakara ya ce inda la ta baraka ala ta'ala laisa a awa allah mai girma da ɗaukaka bai zama yi gobina ba ana saurara inda masira dujjal awa shi masiru dujjal awar ne na ainihin na ina shirya ba ta ka anna ainihu kamar ido ne aina bakin ɗaliya kamar ɗan inabi ne wanda aka mace ke ya kula su ya fito ƙala take wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da a ranar ne na gani wannan dare tun na cikin bacci inda ka abata mun ka aba bai zara jinin ala sai ga wani mutum ja ka asali ma ta kamar kai kyawa abin da gangare mai kudin rujalin da dinda ya maza da dare ku limatu mu bai da manki ne a abin nan kullum kansa yana bugun tsakanin kafatunsa wato gashinsa ya zo kuma yana ta makafatunsa Rajul Sha'ar Bait, to go somewhere. cikin yi kankan gashi wa bi an yi rai ya aza hannayensa a lara gidani a kan mutane biyu ya kowar asu yi wato kansa na zubar da ruwa kamar ko zuwa ko da abu wanda a wani da kuma ko kansa na jira wasu an tuzanin tambaya man hazawa ne ya wani ne isa da maryam ko ce wani isa ne da maryam awul masifu da maryam ko masifu ne da maryam lada da yi an yi zabi da kara ban samu wanne ne ya faɗa shi ya ce isa da maryam ko masifu da maryam قال ورأيت سيدك ne. وراءه رجلا لكل متباياني أعمل فيها جعل جعل da من gashi. sannan a wannan ainihin na mai ido ɗaya na dama ashbaha ya yi kama da marar ainihin wanda da gani biyu da shi yin kaka wasu abu ne tambaya man haza wannan wani amin masiru bijan sun kaji ma amin masiru bijan حدثنا أبو جابر da سعيد حدثنا ليس عن مكيل عن an abi salmatar da abdurrahman an jabir an jabir da abdullahi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya ce da makar da bani quraishi sadda quraishi suka kare tani kuntu na tsaya da yiti cikin hidir ismail eh, wajen Allah ji sai Allah ya kare da baitul maqdis wanda suke fitsarin shiga uku binmu ina ba labari Yeah. tsakanin mutane mu biyar ne ƙura'asu ma kan sana riga da ruwa aure ƙura'u ra'asu ma ana zubar da ruwa da kansa kulki sai na ce man haza wa wani ƙalu suka ce haza mu mai wannan ɗan mare sun maza har sannan ta yi nuni an tafi ko koma ina hawa baya wai zanen sai ga wani mutum amma shi ma ja jasimu mai waɗin jiki ita an ne mai raɗaɗɗen gashin kai a wannan aini mai ido guda ka an na aina hu ina batun ɗaliya kama ido ne ɗan ina bi ne wanda aka dan mai ko wajen sai na ce mana haza wanga fa wane ne a ni a doja wannan dojan a ƙarfin nasu bi shi ba mai kusancin mutane gare da kama ibnu kaɗani shi ne ibnu kaɗani wa haddasa ni zuhairu na harin haddasa na hujjaini ابن المثنى حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمة انا عبد الله بن الفضل انا ابي سلمة بن عبد الرحمن انا ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان لا ياتي لقد رايت من اكل في الهجر cikin hijir ismail وقريش تسالني عن tsalmi قريش انا ƙurashawa na tambaya ta game da isra'ila fasahalanni suka tambaye ni an ashiya daga abubuwa da ke makadis haka ne wato ne bakin ciki ko batun bakin ciki da mamuri to ban taɓa bakin ciki da zulmin ciki ne ba kafin da rai ba ala ya jabara fa abun lahu sai Allah ya ɗago wannan baiti ne gare ni an zuru ilai ina kallo ne ma ya tsami ki tambaye ni an shay'in ga wani abu illa an ba sai na ba su labari ki da wannan fa kana aikin na gani bi jama'a jama'a min al-anbiya ina ana kawa fa idza musa sai ga musa qa'im yana tsaye sabiya sallah wani zaran dole sai ga wani mutum ku? matsakaici ta ake mai nagarɗen gashi ta an da umar da jari shari'a ta kuma mazan shari'a wai za a isa mu maryam sai gashi da ke isa ne dan maryam alaihi salam ƙa'ibin yana tsaye sarki yana sallah a ƙaramin nasu da yi shi ba wanda ya mai kusancin mutane gare ga gaba shi ne kuma bin masu ne a tsakar wai za ibrahim alaihi salam ƙa'ibin sai ga ibrahim yana tsaye sarki yana sallah ajma'un nasu bi shi mai gama mutane da shi ruwan gani a lokacin ya hali na su yana nan shi kaza shi ya a hadata salatu sai sallah ta ba an mamtu wani bebance su falan ma marar tuna salati yayin da na ƙara sallah ƙara ƙa'idun sai bai cewa ya ce ya muhammadu ya kai muhammadu hada malik wannan malik bai faɗi kuma daga inda aka san shi ba amma dai ya bambam ka gani su kamar yadda da wancan wanda ya gaba to sannan can cikin wancan babu magana hijjar nan kuma ga magana hijjar to eh, wannan yana yi wa kuka ya ainihin yana yi wa kuka ya manani eh, yana yi wa kuma yana yi wa kuka ya ta arwa yana yi wa kuka ya ta arsa idan ba da suka aiki yana da kuka amma dai isra'i da miraji wanda shi ne mutahon da jami'in muhaddisi kuma da mata wata darasin da ya gabata mata yanzu ko da nan da tsakanin da alƙali da wasu abubuwa wata da su wutan musulunci dole kila babu su a cikin wadanta hadisai amma waɗannan san kuma ingantattu ne musulun ya yi da rubuta su sai ya fi daga baya da yadda sun shafi wancan iya farko ta isra'i da akira kusan na wannan eh, tafiyar da ake da shi yawan yana sun ya ba da labarin cewa da aka zo saman farko da aka nemi da jibril ne ma abu ne sa ka tambaye shi eh, to sai aka ce an aika mu eh. wani nan malam mala'ikun nan na saman ta farko su san cewa lokaci ya yi an aika suna jira suna jira abinda za ka fahimta suna da labarin zuwa dama suna jira za ka kamar kai an kamu da kofa ita kuka kuma za ka ce wane ne kace ne da ciki ba iso ba ne ke ana jira zuwa eh? sau da ta kuma da aka tambaya wane ne ya ce ni wa an tare da kai ce wani ne a ko wani ne ka ke an san da yana ya kwamfuna abin da ke cikin hadisi suna jiran zuwa da yau an san da su cewa lalle za a aiko shi kuma lokacin aiko shi din ya yi kusa amma yaushe ne ba gaya musu saboda haka da zara an ce shi ne cikin ya riga ya iso an riga aiko shi din ya yi aiko shi sannan ta alibi kamar da ne magana wannan idan ka yi sallama an ga cewa ne ne wani sunan wanda aka jibiri wa attaru da kai kai wani ne ko yake muhammad sallallahu alaihi dan wani na ba san me ne ne shi ne kawo shi kai kace wani ne wani wani to kaga ne ko da sallama an kai shi wanda ka sani ko abokin ka ne ma sallama shi kai ba ne kai da wani tuni da wani mutum da wani gawa musamman na mai gara ne yana yin sadaka kashe shi amma ta wa hanyar da za a ce yana da aboki ba shi ko ni da yi masa tara ne kamar da yana zuwa san da wani wani za a yi ba ya ce wato kai abin da haka ne kenan shi yasa kai kai kiwon kai to ai ba amma dai suna sane da cewa za a tafi shi kuma lokaci ya yi shi an nasu wako